وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا درن أشيرين دبيار وطن رمضان هجرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبودة الذي حدودة تلاتين دبكوي دومن تيغا بركة تمنا تفسيري أولنا مسلا تيمي البركة مسجد القرآن أولنا غيرين بوتي منا تكين سورة المائدة سورة بيار زام دورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصالحون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون bacin uh, Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani kan ahlul kitab uh, al-yahudu wa nasara waɗanda aka samu sun bijirewa abin da yake na gaskiya na batun gaskiyar annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da zanto wata cewa annabi ne na Allah subhanahu wa ta'ala da zantowar littafin da ya zo da shi littafi ne sauƙaƙƙe daga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya saukar da attaura ga annabi Musa alaihi salam ya saukar da al-injil ga annabi Isa alaihi salam to haka shi ya saukar da alqur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda bayanin alqur'ani bayanin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya zo cikin attaura ya zo cikin al-injil tare da haka akan samu masu bijirewa suka bijire aka samu masu karyatawa suka karyata ah, to shine Allah ya biyo baya da batu wanda ya kunshi bayyana matsayi da sakamakon da ya tanadar ga dukkan waɗanda suka yi imani suka gaskanta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam suka yadda annabin Allah ne manzon Allah ne littafin alqur'ani littafin Allah ne kamar yadda suka yi imani da annabi Musa alaihi salam suka yi imani da annabi Isa alaihi salam tun kafin turo manzon Allah to haka bayan turo manzon Allah suka yadda cewa annabin Allah kamar yadda suka samu wannan bayanin cikin su to shine Allah ya biyo baya da bayanin sakamakon da ya tanada musu domin ah, zaburarwa da gargadi da ƙara nuni game da hanyar kubuta hanyar tsira ita ce hanyar imani a sakamakon bayanin ya biyo baya bayan bayanin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi kan waɗanda suka kafirce kan waɗanda matsayinsu game da alkur'ani shine ƙara kafircewa da ƙara ƙetare iyaka wannan shine matsayinsu ta fuskar alkur'ani to sai Allah ya biyo baya da bayanin waɗanda matsayinsu kuma ta fuskar alkur'ani shine imani da yadda da gamsuwa cewa littafin Allah ne to ga abin da Allah ya tanada musu na sakamako zaburarwa kan su waɗancan na baya to shine Allah ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani walladina hadu da kuma waɗanda suke yahudawa wasabi'una da kuma sabi'awa wan nasara da kuma kiristoci man amana billahi wal yawmil akhir wanda yi imani da Allah subhanahu wataala da kuma yinin karshe ya gamsu a kowani na karshe shine yinin alkiyama wanda Allah subhanahu wataala zai tashi bayi domin sakan ya musu abu da suka aikata wanda ya aikata alkhairi ya samu sakamako na alkhairi wanda ya aikata sharri kuma ya samu sakamakon da ya dace da wannan sharrin da ya aikata wa amila salihan kuma ya aikata aiki na kwarai shi ne imani da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tsayiwa da abin da imanin yake hukuntawa na aiki da fuskar abin da Allah ce a yi yayi abin da Allah ce a bari ya bari abin da ya shafi a dukkanin ababen da annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce a yi yana yi abin da yace a bari yana bari to wannan shine aiki na gari al'amalus salih fala khawfun alaihim to waɗannan babu tsoro tattare da su gaba da abin da za su fuskanta a gobe lahira a sakamakon sun aikata aikin da zai zama sababin kubutar da su daga dukkan wani abin cutarwa daga dukkan wani abin damuwa daga dukkan wani abu wanda zai zame musu matsala da tashin hankali a ranar alkiyama sun riga sun yi tanadin kare kansu daga wannan ta fuskar imani da kuma aikata ayyuka nagartattu walahum yahzanun kuma ba sa yin bakin ciki game da abin da suka rasa a nan duniya ah, dukkan abin da suka rasa a nan duniya to sun tarar da abin da ya fi shi ba zai ma yi a kwatanta su da juna to za ka ba sa bakin ciki sai dai su ci gaba da godewa Allah subhanahu Ta'ala. da kuma ni'imtuwa da abin da Allah ya tara da musu na ni'ima a sakamakon imanin su da kuma ainihin aiki na gida suka aikata a nan rayuwar ta duniya to wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe ta da batun waɗanda suka yi imani sai biyo baya da batun yahudawa ya biyo baya da batun sabi'awa ya biyo baya da batun kiristoci sannan ya biyo ba da batun imani da shi da kuma eh, ranar ƙarshe sannan kuma ya biyo ba da batun sakamakon da ya tanadar ga waɗanda suka siffanta da wannan sifa shine babu tsoro tare da su eh, sannan kuma babu bakin ciki tare da su kuma suna da lada na musamman kamar yadda aya irin wannan a cikin suratul bakara ta ainihin bayyana haka kamar yadda bayani zai Ah, to wannan aya tana da mas'aloli ah, mas'ala ta farko ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabiuna was-sabiuna mu ga innal ladina amanu innal ladina wanda alladina shine ismu inna amanu shine sila na shi allazi wanda yake matsayin ismu inna sabaru inna anan mahzub afish to tunda an samu ainihin ismu to kuma ga abiyu baya to wannan adabin da ya biyo baya abin da ya kamata ya zanto a kai shine ya zanto bin nasbi ya zanto su. sai a ce innal ladina amanu wal ladina hadu sai a ce wasabiina kamar yadda yazo a haka cikin suratul baqara da kuma suratul hajj to amma nan sai aka ce wasabiuna bil rafa'i bil dhamma to wannan sai bayu zuwa ga me ya bayu zuwa ga haka to zai zanto innal ladina amanu wal ladina hadu wasabiuna sai zanto wasabiuna an yi masa rafa'a saboda da ne marfu'un ne bi libti da sai zanto khabar dinsa mahzub ne an shafe shi an gane to wajen shafe wannan khabar din to kuma zai bai zuwa ga ayi takadiri ta fuskar kenan ayar akwai takadim da ta'khir akwai abin da yake ne a farko sai aka mai da shi karshe akwai abin da yake kuma a karshe sai aka mai da shi farko kenan sai zama innal ladina amanu wal ladina hadu man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والنصارى والسابعون كذلك سيدنتو كذلك شيني خبرنا واتو اني شي مبتدا نا اني شي السابعون دراك السابعون ده مبتدا ني تو سيدنتو اني مسا رفع سيدنتو مرفوع آه، آه، ان كان ba ولا ta karim da takhir wannan akan samu sa kamar fadin Allah subhanahu wataala inda الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين يأمنون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أي ولم يجعل له عوجا قيما أي ولم أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا amma ta ga ce anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyundira ba'sa shadidan min ladun to da haka wannan fuskar ce fuskar da shekul nuhat sibawaihi ya tafi a kanta cikin sa alkitab alkitab wanda kuma wannan akwai wannan hatta cikin waƙoƙi na su larabawa kamar yadda babi eh, bin harif take cewa faman yaku amsa bil madinati rahluhu wa inni wa qayyarun biha la gharib kaga la gharib shine khabaru inna fa inni shi yasa ma idan to ya samu lamul libiti da ai fa inni la ghayyarun biha biha la wa qayyarun kazalik sai zanto kazalik shine khabar na ainihin ƙayyar to wannan akwai shi a larabci wasu abin da suka duba kenan suka faɗa kan ita wannan aya ne saboda haka li'irabin zai iya zantowa a wannan fiska ne sannan zai iya zantowa a wasabi'una wato saboda atafi ne akan mubutada adafi ne akan mubtada sai zanto wallazina hadu allazina wannan mubtada ne to wannan wawun din ta yi zantowa wawul atafi kan abin da ya gabata innal ladina amanu kuma ta yi zantowa wawul istinaf sai zanto kenan zance ne mai zaman kansa an gane sai zanto a alladina shine mubutada sai zanto wasabiuna atafi ne akan wannan mubutada ne to dukkan kuma abin da aka yi adafin sa kan mubtada to haƙƙinsa shine a masa rafa'a a masa rafa'a to haka sai aka ce wasabiuna to idan muka ɗauki wannan fiska sai zanto ba ma bukatuwa zuwa ga taqdir ba bukatuwa zuwa ga yiri ko taqdim wa ta'khir wanda wannan fiska ita ce fiskar da al Ibn ibnu ashur rahimahullah ya zaba cikin tafsirinsa sa at-tahrir والتنوير آه، والسابقون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر سيدنت من آمن وأن مبتداري آه، وأن آه، الثاني خبر الفشير فلا خوف عليه ولا هم يحزن فلا خوف عليه ولا هم يحزن شيء ما سامور فاتك فلا خوف wannan sai yake tabbatar da cewa fala khawfun alaihim wala hum yahzanun khabar ne da mubtada man amana billahi wal yawmil akhir shigar da wannan fadi kamar yadda Allah yake cewa innal ladina fatalul mu'minina wa thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq kaga falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq sai aka shigar da fa'un ciki Ah, sannan kuma sai na fala khawfun alaihim amsar sai ta zo kamar ah, man amana matsayin sharaɗi ne ma'ana sharaɗi ne cewa wanda ya yi kaza to yana da kaza saboda mai man amana man ah, mausula ce to ita kuma musula takan yi kamanceceniya da sharaɗi ta fuskar ganewa game da sharaɗi yake gamewa to haka ismul mosul shi ma kan yi me yakan gamewa to da haka wajen jawabin sai zanto jawabin ya zanto da yanayin da yake bayuwa matsayin cewa jawabi ne ga abin da yake sharfi fala khawfun alaihim wala hum yahzan wannan kenan sannan cewa innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani to a nan gashi eh, mun samu inna da kuma ismuha an gane ba alladina amanu khabar din ina yake to khabarin an shafe shi to idan irin wannan ta faru kuma to ana akan iya shafe khabari din domin takaita magana a sakamakon akwai abin da yake nuna labari da aka ce innal ladina amanu lalle waɗanda suna to sai me Shi ne labarin to sai zanto an shafe shi saboda abin da yake baya yana nuni zuwa gare shi an gane ne fadin sa fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun sai zanto innal ladina amanu lalle wa suka imani la khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro tattare da su kuma su ba sa yin bakin ciki amma sai aka shafe saboda abin da yake bayan sa yana nuna shi kamar yadda wani yake cewa نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف نحن بما عندنا مو جمد أبن ديك يورم وأنت بما عندك راض كيما دنجلد أبن ديك يورنك كنا ميردارش والرأي مختلف رأيكم يكن إيه سابع وجبنا أنجاني to kaga nan ma khabarin an shafe shi me yake nuna cewa an shafe shi fadin cewa wa anta bima indaka radin kenan yanzu zance yake nahnu bima indana radun wa anta bima indaka radin wal ra'yu mukhtalif an gane to wannan shi ya bari a ana aka shafe wannan labari din innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani na hadu da kuma waɗanda suke wato ainihin a yahudawa wasabi'una da kuma sabi'awa wasu kuma suke cewa a'a wasabi'una ya zanto marfuwa saboda abafi ne akan damirin da yake cikin wallazi na hadu mudmarin da yake Ah, wannan magana ana jingina ta zuwa ga al-kisai da kuma al-akhfash amma al zajjaj cikin littafin sana'il qur'an yace wannan ba dare bane ba zai yi ba domin idan muka dauka haka kenan sai to su ma sabi'awan sun zanto yahudawa kenan wanda kuma bayani ake ga bangarori mabambanta junawa yahudawa daban sabi'awa daban kamar yadda nasar su ma wato anishin daban wasu kuma suka ce a ah, inna tana da daidai da ma'anar na'am abin da ake da inna na'am na'am haka ne to allazi na amur to kaga sai zan nan babu batun ne wani atsafi balle a samu batun nasaba saboda ka sai zanto ko ya tafi akan alladina amanu walladina hadu was-sabiquna to cewa inna tana zuwa da ma'anar na'am to shi ma wannan ba dai bane kuskure كما لأن أبو حيان يأني زواج هكا سكيلة تافنسا البحر المحيط هكا السنين الحلبي سكيلة تافنسا الدرب المصول فهكا دي فسكة نأنبتا إتتي فسكة لكي ديدي ودن آه، لإرابي إتوانا آية كان دا العلامة ابن أشور يأني زواج هكا التحرير والتنوير wannan aya zamu ga innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabiquna wan nasar an fara gabatar da me as-sabiqun amma a aya ta cikin suratul baqara sai Allah ya ce a san innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara والسابقين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون sai aka fara gabatar da me da nasara sannan sai kuma sabi sabi'awa suka biyo baya an gane a cikin suratul hajj Allah ce innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiina wan nasara wal majusa wal ladina ashraku inna Allah yafsilu bainahum yawm al qiyamah inna Allah ala kulli shay'in shahid kan sai aka fara gabatar da sabi'awa kamar yadda aka yi to me ba zuwa ga haka shi da al'allamatul kirmani rahimahullah cikin littafinsa al-burhan fi mutashabih al-qur'an yake cewa abin da ya bayi zuwa ga haka cikin sufi bakara an fara gabatar da kiristoci amma cikin sufi ma'ida da suratul hajj sai aka fara gabatar da sabi'awa kafin kiristoci din Ya ce abin da ya bayu shine inda a gabatar da kiristoci wanda shine suratul baqara an gabatar da su ne bi itibarin rutuba duba la'akari lura da matsayinsu a sakamakon su suna littafi sai kuma littafi tare da su da haka suna da wani fifiko na daraja a kansu to sai a su sai zanto kuma aka biyo baya da batun su sabi'awa inda kuma gabatar da sabi'awa kafin su annasara kiristoci ta wannan kuma bi itibari nan an kula da zamani domin sabi'awa sun gabaci kiristoci ta fuskar zamani to za ka sai a gabatar da su kafin kiristoci din shine innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiuna lafazin an nasara jam'u nasaran kamar nashawa jam'u na to me yasa ake ce musu annasara zai iya zantowa an ce musu annasara minan nusurati daga annusura shine taimako saboda yayin da annabi isa alayhi salam yace falamma ahassa isa minhum al-kufra qala man ansari ila allah kana al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wa shahid bi anna muslimin annabi isa alaihi ya ce waye za su taimake ni zuwa ga isar da addinin Allah subhanahu wataala sai alhawan wanda suke tare da shi annabi isa alaihi salam suka ce lillahi to ta nasa sannan zai iya zan an ce musu annasara minan nasira suka ce annasira wani gari ne to sun zauna a wannan garin to da haka sai ake kiransu da ainihin annasara ah, to waɗannan ah, maganganu guda biyu cewa minan nusrat ne ko minan nasira wato ainihin a ah, zahirin qur'ani bai kafafarsa an gane to haka dai Allah ya ce musu annasara abin da yake da annasara shine ah, mabiya annabi Isa alaihi salam mabiya annabi Isa alaihi salam wanda take matsayin mabiya ta fuskar gaskiya da kuma mabiya ta fuskar mai da'awa an gane to su ne dai ne annasara da haka wasu suka ce musu mai almasihiyun almasihiyun amma wannan kuskure an gane da haka a basu sunan da Allah ya basu shine mai annasara amma idan ka ce almasihiyun wannan ka kaga nisbatun ila almasih kana danganta su zuwa ga zuwa ga shi annabi Isa din alaihi salam bacin kuma yanzu ba sa kan me ba sa kan me shiriyarsa ba sa kan abin da ya bari sun ma caccanje me littafi ya sa zanto akwai old testament akwai new testament an gani akwai wannan al'allama rahmatullah bin khalil rahman al usman yana da littafi izharul haqq yana nan mujalladi biyu littafi ne mai kima wanda ya yi bincike mai faɗi kwarai da gaske kan ita a taura da kan ita injila ya yi bayanai kwarara waɗanda suke nuni a kan cewa wannan attaurar da injila duk ba su ba ne an caccanja an yi kare-kare da saboda haka dukkan mai son harakar tattauna da kiristoci in ya samu wannan littafin ya karanta ya fahimce shi to ya samu babban makami kwarai da gaske ya samu babban makami littafi ne mai kima kwarai da gaske a wannan babi kwarai da gaske an gani saboda haka an nasara din shine abin da yake wato ainihin daidai to wasabi'una ba wasabi'una wannan kira'a ta jumhurul qurra wasabi'una bil hamzati sai zan zanto daga saba'a ismul fa'il ne na saba'a idan aka ce saba'a shine intaqala wato an shi mutum ya cira su daga wani abu ya koma zuwa ga wani abu to kina an ce musu sabi'awa saboda sun bar wani addini sun koma zuwa ga Wani addini akwai kuma kira'a ta al-imam nafi shi yana karanta da wasabuna kaman can wasabina maimakon wasabina sai ce wasabina to nan ma wasabuna sai zanto ismul fa'il ne na saba yasbu to idan aka ce saba shine ainala an gane karkata kenan sai zanto an ce musu wasabura saboda sun karkata zuwa ga wani addini an gane to kaga akwai da tarazun tsakani almailu da al'intikam sun yi sun hau domin yayin da aka sami curatuwa zuwa ga wani abu ta fuskar komawa zuwa ga wani abu an samu mai karkata zuwa ga shi wancan abin da aka koma zuwa gare shi sannan kuma zai iya daukan cewa wannan min babi kalbil hamzati kamar yadda yake a mazhabu abi zaid shi ya karba haka sai zanto ainihin min babi kalbi hamzati kamar yadda zaka ce qara'atu sai ka ce qaraitu an gane ba saba'atu sabaitu an gane to amma shi a sibawaihi bai yadda da wannan ba saboda haka dai a shahid in mun dauki qira'ar wasabiuna da qira'ar wasabuna duk dai suna nuni zuwa ga abu ɗaya. shine me mutane da suke kan wani addini an gane da suke kan wani addini sun bar wani sun koma kan wani wannan ke to sai malami suka tattauna akan cewa innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani suwa ake nufi suwa ake nufi da wannan magana al-imam al-imam abul faraj abdurrahman bin ali ibn al-jawzi rahimahullah cikin tafsirinsa sa zadul basir ya kawo zantuka guda biyar A kan ayar da ta cikin ne cikin suratul bakara saboda haka duk bayanin da zamu yi na maraji to can za ka koma inda ayar tare take da me da wannan ayar zantuka guda biyar daga cikin zantukan shi shine wasu sun ce cewa da aka yi lalle waɗanda suka yi imani ana nufin al'ummomin da suka gaba da suka shuɗe kafin turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai ya zanto ba su yi imani da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ko kuma munafikai wanda sun bayyana imani a baki amma a zuciya sun ɓoye kafirci kaga dai yana koma zuwa ga zuwa ga abu daya shine rashin yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suka ce saboda da Allah ce innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiquna wan nasara sai ce man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan wa amila salihan to bayan da za a yi bacin an kama mutum imani kuma sannan kuma a ƙara ne maimaita cewa imani da Allah ne da ranar ƙarshe da kuma aiki wanda yake nagartacce Tun da shi ma da aka ce innal ladina amanu lalle wanda suka yi imani to da suka imani kenan ai da Allah ne da kuma da ranar ƙarshe to ce da aka yi man amana billahi wanda ya yi imani da Allah wal yawmil akhir da yinin ƙarshe wannan sai yake nuna kan cewa imanin da aka ambata na farko ba imani bane mai karɓaɓɓe shi yasa a can sai aka ambaci wa amila salihan ya kuma yi aiki nagari to ba da za a yi kuma aiki ya zanto ya karɓi sunan aiki nagari dole sai an samu mai imani da manzo Allah sallam an samu biyayya gare shi suka yi saboda haka innal ladina amanu na farko waɗanda ana nufin wanda suka yi imani tun a baya kuma sannan ba su yi imani da manzo Allah ba su ake nufi to wannan maganar an saburi ya zabe ta cikin tafsirin sa at-tafsir wasi kuma haka az-zamakhshari shi ma ita ya zaba cikin tafsirin sa al to amma wannan magana magana ce mai rauni kwarai da gaske saboda duk inda Allah ya kawo batu na imani cewa innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani to wannan batu ne akan imani ingatacce ingantaccen imani sannan munafiki ko ba a ce masa ne imani a ce ya yi imani kuma a tabbatar babu wannan sai dai a kawo kuma sai a yi sai a kore Allah ce zalika bi annahum amanu sai ne thumma kafaru fa tubi ala qulubihim fahum la yafqahun innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufran lam yakun Allah liyaghfira lahum wa la liyahdihum sabila wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin amma kai iya karban sunan musulmi saboda abin da ya bayyana na musulunci ya kuma ɓoye kafirci a zuciyarsa amma zai karɓar sunan imani saboda me saboda a zuciyarsa kafirci ya ɓoye an gane ba a baki ya bayyana me musulunci saboda ka imani dai zama imani dole sai zuciya ta yi me ta kudurce shi to shi kuma babu wannan babu wannan sannan kuma tun cewa ba a kiran aiki na gari sai ya zanto da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ah, to ai dukkan waɗanda suka yi aiki da shari'o'in da aka saukar gare su kafin turo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan abin da suka yi ne sunansa aiki ne nagari? kuma Allah zai ba su lada akai Allah zai ba su ne zai ba su lada akai saboda haka babu ah, wata matsala akan wannan sannan kuma cewa an ce lalle wanda suka yi imani kuma sai aka maimaita batun man amana billahi wal yawmil akhir nuni kan cewa man amana billahi wal yawmil akhir wannan man kenan sun dauke shi a matsayin badalle na innal ladina amanu sai zanto akwai idmari wato shine man amana minhum billahi wal yawmil akhir wanda ya imani daga cikin su kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala game da annabi Ibrahim alaihi salam wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlihi min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma atawuhu ila adhabil nar wa bi'sa al-masir to anan babu katuwa zuwa ga zuwa ga wannan takdirin babu katuwa zuwa gare shi saboda man kamar yadda muka ambata a farkon karatu mance a mausula saboda ka tana daga cikin sigogi na ganewa an gane sannan kuma ga shi an sami a mubutada ga khabar to yayin da zan to ga khabarul mubutada ga mubutada din to wannan da abin da yake tsayuwa zuwa ga matsayinsa kamar inna to anan bai bukatuwa zuwa ga ai takadiri ba bukatuwa zuwa ga saboda yin takadiri anan kuma to sai zama ne akwai nau'i na gwaranci sai dai akwai dalilin da ya bayu zuwa ga ai haka to nan kuma babu an gane saboda haka man amana billahi wal yawmil akhir haka yake babu takadiri Allah yana hukunci ne akan su gaba daya subhanahu wa ta'ala ba wai wasu banda wasu ba saboda haka man amana wanda suka yi imani ai ana nufin su din ne wannan batu ne kan bayyana sakamakon da za su samu ba wai batu bane kan me bayyana wanda ya yi imani nagartacce da kuma wanda imaninsa ba nagartacce bane su wanda suka dauka akan haka suke cewa man amana abin nufi ana nufin wanda ya tabbata akan imaninsa da wanda zamu yayi imani kenan sannan man amana ga wanda bai yi imanin ba kenan kenan man amana ya zanto ya sake sabon imani na gaskiya sai ya zanto aya tana mai tana taɓa mai ɓangarori biyu Da wanda kuma jerin ayar ba ake yake nunawa ba saboda ayar ta zo ne a babi na mai na yabo ba wai a babi na mai ba na zargi Ah, sannan kuma ah, alqur'ani mai girma ya nuna mana mai cikin ahlul kitab akwai ne akwai wanda sun yi imani ko ba gaba akwai wanda sun yi imani ashe ga batun da ake a kansu ta fuskar mai bayyana sakamakon su akwai wanda sun yi imani ah, Allah Allah yake cewa alladina atainahum min qabli hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun sanan Allah ya bayyana mu cikin sa akwai ne akwai wani sun imani sannan yace wa min qawmi musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun sannan yace wa tara yaqulu na amanna fakatubna ma ash-shahidin kaga dukkan wannan batu ne ake kan su mai su ahlul kitab ne laysu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun kaga Allah ya tabbata mana a wannan ayu da ire-iren cewa akwai masu imani cikin su akwai masu imani cikin su to saboda haka wannan aya ta zo ne a bayanin masu imanin da kuma sakamakon da Allah ya tanza Su subhanahu wa ta'ala kuma hadisi ya tabbata wanda yana cikin sahihi muslim da musnad al-imami ahmad bin hanbal hadisin iyab bin hinar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa lalle Allah ya yi duba zuwa ga waɗanda suke ban ƙasa larabawansu da waɗanda suke ba larabawansu ba ya dube su gaba ɗaya sai ya ƙi su ya ƙyamace su fa maqatahu sai manzo Allah ce illa da baqaya min ahli kitab sai wasu raguwa daga cikin ahli kitab wanda suke kan addinin na gaskiya to su ne Allah ya ware da ya fishi da su to ka ga wannan nuni akan me akan cewa shi kaga akwai ahli kitab wanda suke kan me imani na gaskiya da annabi Musa da kuma annabi Isa alayhi salam har zuwa lokacin wa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa to su Allah yake bayani a kansu da kuma mutum ne sakamakon da ya tanada musu su ake magana a kansu an gane don haka ba wai wasu mutane ba ne na daban su ne dai ake magana a kansu an gane wannan kenan a sannan wasu malamin suka ce a innan ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani a nan ana nufin musulmai al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ah, wanda wannan kuma shine abin da dilala istiqra'iyya take nuna ba idan muka bi alqur'ani gaba daya zamu ga duk inda ya ambaci masu imani a mafi rinjaye to ana nufin me musulman wannan al'umma muminan wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa su ake nufi sai ya zanto kenan walladina hadu wannan bayanin ne mu'minan yahudawa wasabiuna haka wan nasara aka man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alaihim wala hum kuma bayyana ne sakamakon da Allah ya da musu a sakamakon wannan imani wanda wannan shine salo na alqur'ani wanda a shekh muhammad al-amin cikin abwaul bayan fi idan al-qur'an bil yana bin wannan salo wajen ne rinjayar da abin da yake daidai a yayin tafsirin al-qur'ani ghalabatul listi'man abin da aka fa yawan amfani da shi a cikin al-qur'ani to sai duba wannan karina istiqra'iyya to sai rinjayar da wannan fuska ne yadda eh, in aka ce masu imani to hankalinka kai tsaye yana kaiwa zuwa ga zuwa ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kenan innal ladina amanu lalle wanda suka yi imani annabin mai musulman wannan al'umma kamar yadda wannan shine abin da Abu Ja'far al-Qadari ya zaba kamar yadda yake cikin Jami'ul Bayan kuma shine abin da ainihin al-Mawardi rahimahullah shi ma ya zaba kamar yadda yake cikin littafin sa An-Nukat wal Uyun kuma shi ne abin da Sheikhul Islam Taymiya ya zaba kamar yadda yake cikin ah, majmu'ul fatawa da littafin sa al-jawab as-sahih liman baddala din masih da kuma littafin sa ar-radd ala cewa ana nufin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yayi wannan magana tasrihan wa tadlilan rahimahullah wa radiya saboda haka su ake ne wanda wannan kuma shine zancen da yake mafi inganci cikin dukkanin zantukan da malamai suka yi kan suwa ake nufi da innan ladina amin wannan shine zancen mafi inganci wal na hadu wasabiuna to wasabiuna fa suwa ake nufi da wasabiuna al-imam ibn abi hatim rahimahullah cikin tafsirin sa tafsirul qur'an azim ya kawo zantuka ɗaya ɗaya har guda takwas amma idan ka ji su gaba ɗaya za ka ga zantuka ne ƙwaya bakwai shi ya sa abin faraj ibn jawzi cikin zadul masiyya shi ya ka zantukan ƙwaya bakwai su ake nufi da wasabi'un to nan ma an yi ta maganganu wasu ka ce wasabi'una su ne wasu mutane an gane su ba matusawa ba ne ba kuma yahudawa ba ba kiristoci ba suna zaune zaman kansu suna zaune zaman kansu wannan magana ce ta mujahid bin jaba rahimahullah kamar yadda al-imam abu ja'far ya fitar cikin jami'ul bayan an gane wanda شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله yake cewa maganan nan da ake batun cewa as-sabi'un wasu mutane ne wanda suke ba majusa ba ba kuma yahudawa ba kiristoci ba suna kan wani tsari na zaman kansu yace wannan shine abin da yake daidai saboda haka shi sai tafi akan musafiuna anan wato wanda suke kan addini ba wai suna kan kafirci suna kan addini don haka Allah sai ya shigo su domin yaban su da kuma bayyana mai matsayin su an gane shi ya kasa as-sabi'un kaso biyu ya ce akwai sabi'a hunafa muwahhidun sabi'a wanda suke kan turba ta addinin annabi ibrahim da Ismail da Ishaq kafin a canja a juya shi to su ake nufi a wannan aya sannan kuma akwai sabi'a mushrikun sabi'awa wanda sun yi tarayya da Allah subhanahu wata'ala sun caccanja sun caccanja addini sun kirkiro bid'o'i da sauran abubuwa irin wannan na kafirci to wannan su ba su ake batu ba ana batun masu tauhidi yace don haka abin da yake nuni akan wannan yace maganar mujahid bin jabal da kuma magana ta wahab bin munabbih wanda tana cikin تفسير القرآن العظيم نا ابن أبي حاتم da waninsa wa bin munabbai an tambaye shi akan su waye as-sabiun sai ke cewa uh, su ne wasu mutane wanda sun tabbatar da kalmar la ilaha ba. babu wani abin bauta bisa da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala amma ba su da littafi kuma an gane ba su da ba su da littafi sannan ba su da addini amma ba su farar da wani abu kuma na kafirci ba ma'ana suna kan tsantsar abin da suka sai na ne na tauhidi sannan maganar mujahid bin jabar da yake cewa su ne wasu mutane eh, majusawa ma ba yahudu ba ba nasara ba amma ba su da addini ah, shine shekul sabi taimiya ke cewa a nan maganar mujahid ba wai na nufin cewa su kafirai ne, cikin littafin sa raddu alal mantiqiyin yace abin da yake nufi ma'ana ba su wata shari'a da suka karbo daga wani annabi cikin annabawan Allah subhanahu wa suna nan akan asali imaninsu yace abin da yake nuna wannan kuma shine maganar Abdurrahman bin Zaid bin Aslam wanda al-Imam Abu Ja'far ad-Dabari ya kawo ta cikin Jami'ul Bayan yana cewa su ne ah, mutanen da ainihin ah, ba su da ah, littafi sannan ba su da wani abu kuma na ainihin wato ilimi abin nufi ba su da wani annabi da yake musu jagoranci amma da suna kan mai asalin imaninsu saboda haka shi kusan shi ya tafi akan a anan ana nufin su ne hunafa muwahidun wanda kuma shine abin da yake daidai ya rinja da wannan cikin sa kamar al-jawab sahih imam baddala bin al-masih kamar littafin sa ar-radd ala al-mantiqiyin kamar kuma inda yake cikin majmu'ul fatawa da kuma ainihin jami'ul basal da kuma kitabus sufudiyya mujalladi na biyu shafi na 303 an gani ya tafi akan sabi'a anan ana nufin ainihin kadaitattu wanda suke sun tsayi da imani saboda ayat ta zo ne a babi na ne na yabo ba wai a babi na zargi ba an gane wanda kuma shine abin da yake daidai domin Allah ya kawo ne a babi na yabo ba babi na zargi ba sannan abin da yake nuni kuma zuwa ga haka za mu ga mun koma cikin suratul baqara kamar yadda arrazi cikin mafatihul ghaib haka abu hayyan cikin al muhiyyar muhiyyat suka yi nuni zuwa ga haka Uh, arrabi cikin mafatihul ghaib yake cewa idan baka duba ayar ta gabata kafin ita ayar inna ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiin zamu ga ayar ta kunshi bayanin hukuba da aka yi wasu ne banu isra'il a sakamakon bijirewa abin da suka yi na gaskiya a sakamakon mai kangarewa da ƙin gaskiyar da suka yi sai aka yi musu hukuma kan wannan to sai Allah ya biyu baya da wannan ayar kuma domin bayyana me sakamakon wanda su ba su butulce ba ba su kafirce ba cewa su kuma suna da me suna da sakamako mai kyau kamar yadda waɗancan sun bijiri sun kangare sun yi kafirci Allah ya bayyana makomas da mununta da ukubar da suka fuskanta inda ya ce wa idh qultu ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrijna mimma tunbitu al-ardu min baqliha وقطائها وفومها وعدسها, وعدسها وبصلها قال أتستنزه أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويكفر النبيين بغير الحق ذلك لما عصوا وكانوا يعتدون sai biyo كما kuma da batun ne innal والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سنسيتكم إذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وذكروا ما فيه لعلكم تتقون Allah ya bayyana matsayin wanda sun kafirce sun bijire sun kangare da kuma abin da ya musu na ukuba sai kuma Allah ya biyo da bayanin matsayin wanda suka yi imani ba su bijire ba dan ya bayyana mai wanda ya mummuna yana sakamako mai mummuna wanda ya kuma kyakkyawa yana da kyakkyawan sakamako kamar yadda Allah ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi li yajzi alladhina asabu bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna lalle duka abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin kasai na Allah ne subhanahu wa ta'ala Allah yi haka ya hukunta haka dan ya sakan yawa waɗanda suka munana aiki da mummunan sakamako kuma ya sakanya wanda suka kyautata da ainihin sakamako wanda yake mafi kyau shine gidan aljanna da samun ganin Allah da samun yarda Allah subhanahu wataala to haka al-allama shi ma ibnu ashur cikin at-tahrir wa tanwir yace bakin Allah subhanahu wataala yayi bayani game da abin da su bani Isra'il suka yi na butulcewa ni'imomin da Allah ya musu da fuskar kafircewa da kangarewa da ko ugu. to da kuma abin da Allah ya musu na ukuba na gaskanci da wahala da talauci da tashin hankali saboda sakamakon mai butulci wa ni'imar Allah da suka yi to duk yayin da mutum ya shiga yanayi na matsatsi na tashin hankali mai tunanin sa shine mai mafita ko ba gaba da wannan matsatsin to saboda jin kan Allah da yalwa rahamarsa da tausayinsa ga halittu to sai ya biyo baya da bayanin wanda kuma suka yi imani da abin da ya sakan ya musu kyakkyawan sakamako domin cewa to mafita shine ku yi imani kamar yadda su wannan suka yi in kun yi imani da aikin kirki to sai zanto kun kubuta daga abin da ya shafi ku a sakamakon kafircewar da kai an gane to ga muka duba waɗannan munasabat da malaman suka ambata sai mu ga wannan aya tana batu ne a babin yabo da kuma babin bayanin wanda suka yi imani an gane ba cikin su al-yahudu da kuma an-nasara da kuma wato ainihin as-sabiu sannan kuma cewa man amana billahi wal yawmil akhir wannan ai zai zanto a babi na karfafawa mai imanin ma ce masa ne ya ƙara imani ma'ana mai tabbata Allah ce ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir fa kai dalla dalalan ba'ida ya ku suka yi imani sai Allah ce ku yi imani shine al-hafiz ibn kathir cikin tafsirul qur'ani azim da dai ita wannan aya sai ce ai wannan nuni akan mai tabbatuwa kan imani kamar yadda Allah ce ihdinas siratal mustaqim ai an samu shiriyar ya ki nufi kenan neman ƙara tabbatuwa kan me kan shiriya ne ba wai sabuntuwa samun shiriya din ba an gane Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasuli ya kuna suka yi imani ku tsoraci Allah kaga ana nufin mai ahlul kitab wanda suka yi imani da at-taura da kuma injila imanus da ta injila ya kushi mai imanus da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tunda ciki akwai bayanin sai kuma Allah ce ku yi imani da wannan manzo me kenan tabbatuwa kan imani da suka samu na game da bayanin manzo Allah cikin at-taura sun kama a turo shi wannan kenan Ah, to wannan aya wasu suna batun cewa aya ce wato ainihin ah, mansuka ah, Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma kamar da yake cikin jami'ul bayan na Abu Ja'far al-Tabari yana bayani kan wannan aya cewa batu take kan dukkan wanda ya tabbatar da kaituwar Allah subhanahu wa ta'ala yayi imani da abin da Allah ya saukar to wannan yana nan a matsayinsa na wanda yake mai rabauta kuma wanda yake Allah subhanahu wataala zai ba shi lada akan wannan to sai Allah bin Abbas yake cewa to amma ita wannan aya mansuha ce abin nufi a an shafe ta da ainihin faɗin Allah subhanahu wataala wa man yabtayi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin cewa dukkan wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba to ba za a karba masa ba to shi ne al-imam Abu Ja'far al-Tabari sai ya taliki cikin Jami'ul Bayan yake cewa kenan Abdullah bin Abbas yana nuni da wannan maganar tasa cewa imanin Yahudu da Nasara da As-Sabi'un bayan turo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan imanin ba karɓaɓɓe bane Allah ba zai karɓa ba yana gani kenan ita ayar cikin sautu ali imran ta shafe ita wannan ayar ayar wa man yabta gare islam dinan falan yuqbal min to sai dai isnadin ta hanyar alwalidi shine ali bin abi talha wanda kuma shi bai ji daga abdullahi bin abbas ba kamar yadda al-imam duhaib rahimahullah yake faɗa kamar yadda ibn abi hatim ya ambata kitab al marasil haka shamsuddin al-dhahabi cikin mizan al-i'tidal fi nakal al rijal haka al-hafiz ibn hajar cikin tahdhib al tahdhib a tarjuma shi ali bin abi talha duk da dai suna tabbatar da batun yakan ji damar waya ne daga mujahid bin jabar sa'id bin jubair ko ikrima wanda su kuma almajiran Allah bin Abbas to tunda an san wasu da din tsakanin sa da Allah bin Abbas wanda wannan wasu kuma sika ne to wannan bai cutarwa wannan kenan sannan in mun dauka ma akan ya tabbata ga shi Allah bin Abbas to wannan bai nuni akan cewa hukuncin da wannan ayat ta kunsa na batun yaban su al-yahudu da nasara da as-sabiun an shafe shi a imanin da suka yi suka yadda da littattafan da Allah ya saukar musu tun kafin turo manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yana nan karfafe kuma Allah zai ba su lada akai yasa al-imam ibn kasir cikin tafsirul qur'an al-azim yake cewa wannan magana ta ibn abbas abin nufi bayan turo manzon Allah bayan turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba batun kuma bin wata shari'a in dai ba shari'ar da ya zo da ita ba dukkan wata shari'a kuma ta riga ta kare amma gabanin turo manzo Allah imanus da suka yi to wannan karɓaɓɓe ne Allah zai ba su lada a kai in mun tafi akan cewa me magana ibnu abbas ta inganta kuma haka ne kuma sannan su magabata suna da salo wajen batun annafa cewa shafewa ba ta nufin shafewa wanda hankalinka zai kai zuwa gare shi shine mai ɗauke hukunci da wani hukunci ya zanta wannan hukunci yanzu baya aiki ya zama mansu saboda an samu mai nasikh to su magabata sukan ambaci kalimatun nafakh sama da abin da yake da annasar da in an faɗa a yanzu hankalin mai ke kai zuwa gare shi sukan kawo annasar suna nufin at-takhasis takasisul am taqyidul mutlaq da sauransu shi yasa Sheikh Sabi Taymiya kamar yadda yake cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na 13 haka al-Allamah Ash-Shatibi rahimahullah cikin al-Muwafaqat haka ibn qayyim rahimahullah cikin ilan muqiin rabbil alamin duk sun yi wannan bayani cewa magabata sukan ce an-nasakh suna nufin mai takhassis keɓance hukunci ba wai shafe shi gaba ɗaya ma'ana ɗauke abin da hankalinka zai kai zuwa gare shi ba wai ɗauke hukuncin da ayat ta kunsa ba ko kuma hadisin da ya kunsa shi yasa wanda ya shahara da batun an annasar da ma'ana ta wajen inda mutaakhirin malamai na ƙarshe shine al-Imam Shafi'i cikin littafin sa Risala rahimahullah to shi wannan yayi amfani da an-nasakh da ma'ana dauki hukunci da wani hukunci saboda haka a dunkule duba ga malam ya shigo muna masa barkar zuwa bisa wannan girmamawa da imana da kuma kauna jazakallahu khairal jaza wa baraka fi umrihi da kuma ragowar yan uwa da suka rako shi eh, irin su a eh, doktor mala ibrahim isina da kuma doktor eh, mansur da kuma dan uwa malam sha'ayau akan Allah ya saka musu da alkhairi gaba daya to daman kamar yadda na ambata muku filin na malam ne ina nema mana alfarma a wurinsa mu da ku gaba daya duk dai abubuwa sun yawa kuma ga yanayin lokaci din kamar yadda kuka sha yin magana batu game da uh, wasiyoyi ga tullabin ilm ɗaliban ilimi almadirai ire-ire na yadda ya kamata mutum ya zanto da hanyoyin da zai biya sami ilimi da yadda ya kamata ya zanto yana rayuwa da ilimi din to ina ganin insha Allah muna neman alfarma ta malam da ya taimaka ya faɗakar da mu ya mana nasiha game da abin da ya shafi ilimi da yadda ya kamata mu zanto ta fuskar ilimi domin uh, a rayuwa ta ni dai na jima ban ga mutum irin malam wanda gashi ya yi karatu kuma yana son karatu kuma har yanzu to kaga wannan ni'ima ce mai girma kuma ko ba komi wannan yana nuni zuwa ga tawadu'u na shi mutum kuma dama wannan shine asali cikin harkar ilimi yayin da yake faɗaɗa kake zurfafa cikinsa to kuma a lokacin kake ƙara son sa kuma kake ƙara wato ainihin lazumtarsa saboda haka muna fatan alkhairi ga malam akan jazakallahu khairal jaza da kuma wannan alfarma da muke nema ta ya fa'idantar da mu da abinda Allah ya bashi na ilimi musamman kan hanyoyin da ya kamata mu dalibai mu zanto wajen tahsil turuq tahasil lil ilm barakallahu fikum ya shaykhana wa jazakumullahu khairal jaza wa baraka fi umuri أجمعين bayan haka yan kwana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah ta'ala wanda ya ba mu dama muka samu halartar wannan majalisi a wannan lokaci mai albarka a cikin wannan wata mai albarka a daidai lokacin da ake karanta magana da tafi kowace magana albarka cikin maganar Allah babu shakka wato ba karamin gata mu 'yan najeriya ta arewa muka samu ba alal hakika ba za ka san irin gatan da muke da shi ba sai ka ji labarin wasu kasashen makotanmu ka ji labarin irin irin su Niger nan da Benin da Ghana da sauransu ba shakka akwai malamai a cikin garuruwan ana karatuttuka kuma amma allah hakika ba inda ake da dandazon ɗaliban ilimi ga sunan a ko'ina ka duba kuma waɗanda suke tsaye da kafafuwansu ba dare ba rana wajen karantar da al'umma irin ƙasarmu najeriya kuma najeriya ta arewa to kuma na tabbata abinda zai ƙara musu wannan karfin gwiwa su tsaya su ga cewa sun sauke nauyin da yake kansu samun matasa zarata masu cike da kwaɗayin ilimi masu son su ji kala Allahu kala rasuluhu masu son su ji ana jan aya ana bayani ana jan hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ana warware maka ana tantance maka mai inganci da wanda ba inganci ba kamuwar irin waɗannan matasa kamar yadda nake gani a nan ya ƙara ƙarfin gwiwa ƙwarai da gaske wajen su waɗanda Allah ta'ala ya sa su akan gwadaban neman ilimi su ba da himma ƙwarai da gaske wajen karantarwa wannan wani abu wata ni'ima ce da za mu yi wa Allah ta'ala godiya a kanta sannan abubuwan da muke ji a wasu ƙasashen musulmi din na takurawa da matsin lamba akan masu addini da hana mutane sakat akan sha'anin addini mu Allah ta'ala bai jarabe mu da wannan bahari kuma muna fatan Allah ta'ala kai ya jefa mu cikin irin wannan jarraba kana da dama a kowane lokaci ka zo ka zauna a majalisin ilimi ka saurari karatu a yayin da wasu kasashe ka da wannan damar yayin da aka ga kafiyar zakewa zuwa gurin karatu to yanzu nan a ƙagi wata tuhuma a yaba maka ita da ƙarfi da yaji za a yaba maka ƙarya a yaba maka tuhuma kana ji kana gani to mu Allah ta'ala ya sanya ƙasashen mu babu wannan to wannan shi kansa shi ma ya taimaka wajen haɓakar wuraren karatu da kuma wajen karantarwa wannan ya sa har kullum kana dubawa za ka rika ganin cewa bid'a tana ta zaizayewa tana ta komawa baya tana ta yamu kushewa, tana yamu shewa tana dukunkunewa ba komai ya sa ba hasken ilimi da aka ce akwai hasken ilimi to babu kuma wani sauran duhu da zai saura duk ma wanda yake kokarin ya ɓoye kansa to za a haska shi kuma za a gan shi shi yasa duk wanda yake dauke da bid'a za ka ga fafutuka yake yadda bid'a za ta kai labari amma muna da zaratan matasa waɗanda suka taso suke karatu ko suke ta kokarin karantarwa irin su malam kasa kullum cikin karantarwa ake kuma karantarwa a ilimance ba kawai a caza maka kai ba kai ta barin ba gaira ba dalili ba ma'anar kabbara in ba ilimi a cikin kwakwalwarka ka cika kwakwalwarka da ilimi ba laifi ba ne idan ka yi kabbara ta haɓai ba sun yi kabbara da suka ji magana mai daɗi daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam amma tsaya ka yi karatu tsaya ka ilimantu tsaya ka ƙoshi da karatu hanyoyin samun karatun nan ga su nan yanzu ana gama karatun nan za a saukar da shi a za a saukar da shi a internet za a gan shi a facebook za a gan shi a whatsapp duk yanzu nan zai fantsama kana kuma kwance a gida a daidai jikin fulan ka sai ka kunna ka kara ji an ce yayin da babu wani abu da zai kisto ma har ya ɗauki hankalinka Allah ta'ala ya dubi rauninmu da ainihin ba'afun himma raunin himma da muke da ita to dan ya yanke mana hanzari kada ya zama muna da wata hujja da za mu yi wa Allah hujja da ita sai ubangiji ta Allah ya ta fito da irin waɗannan hanyoyi wanda za mu iya ilimi zai kai gare mu shi yasa dole ya zauna ya ce shi shi bai sani ba shi yasa yake yin abin da yake yi za mu wuce wannan lokacin ba za ka yi hujja da rashin sani ba a yayin da kake zuwa wurin da za ka sani in kana zuwa makaranta kana zuwa majalisin ilimi kana zuwa kana sauraron karatu nan da kai wani abu na kuskure sai Allah ya kai maka a san ba da ganganci kai ba a bayan da zaka kwanta a gida gashi can ana ta raba mirasun nubuwa wata rana abu huraira ya fito ga sahabbai ana ta hada hadar duniya ana ta kasuwanci yace ya kuke zaune nan gashi can a masallaci annabi ana ta raba gadon da ya bari to wasu suka yi zaton cewa ko ya bar wasu kayan abinci ne da waye da waye sai aka ruga aka je aka dawo aka ce ya aba hurera ko ba ga gadan ana raba ba yace ba ku ga ana ta tuka ba suka ce mun bari to akwai abin da annabi ya bari ba wannan ba shi shine mai rafin ruwa wargwadon irin abin da ka fata a cikin gwargwadon ka tanka a cikin gadan annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ka ci da fard ka ci da asibci in kaga dama duk wannan dama ce babu wanda zai maka hajju a cikin gadon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai dai kai wa kanka a gado ne irin namu da ce ga a ce ga mawali da irfi ga ga ga wani yayi hajji ko wani hajji ko kusan hajji ko rad hajji ko waye to gadon manzo Allah ba wannan sai dai in kai kai wa kanka hajji ka hana kanka gadon amma kofa abu da take na san malamai sun sha yin lakcoci an sha tsara tarurruka da saminoni game da hanyoyin da za a nemi ilimi wannan ziyara ce muka kawo ta uwantaka mu gan a gaisa da juna kamar da aka saba duk shekara ana haduwa muna gaisawa da juna wa juna fatan alkhairi saboda haka mun zo kuma mun saurari wani abu daga Allah ta'ala ya nufa za mu saurara daga darasin ɗan uwa malam Kasir? kuma mun gan ku mun ji daɗi kwarai da gaske da ganin ku fatan mu Allah ta'ala kamar yadda ya tara mu a nan ya tara mu a gidan aljanna aljanna fatan firdausi Allah ya haɗa mu a gidan aljanna firdausi tare da annabawa da siddiqai da salihai da shuhada da sauran mutanen kirki da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي كوبا كوبي لمن أنفان إن شاء الله كلمة من ذلك التوري تو أما كما سنكون شي فائل دي ما سيوا ولا كما نقول ديا الشمال الله يا ساكا مصدى الخير بسوى زيارة تورنا زمنتي دي سادر وكمونا نجرم ماوا ragowar yan uwa kuma suka yi rakiya su a doktor ibrahim jisina a doktor mansur malam sha'aya da sauransu su ma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi jazakum Allah khairan ciya man zaka eh sai magana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to dukkan bayanai dai ya riga an yi kamar yadda shi malamin mu ya bayani eh, a madadin eh, gabanin kansu masjidin kalam muna kara godiya ga malam da ya tawaga sun suka zo suka ce ma wannan majalisi eh, Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa cikin mizani kamar yadda kuka zo lafiya muna fatan alkhairi Allah ya mai da kowa gidajen sa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh subhanakallahumma wa bihamdika subhanallahi walhamdulillah